ويل يومئذ للمكذبين hallaka da azaba da asara a wannan rana sun tabbata ga masu karyata alkawarin azaba da uquba da Allah yi wa masu laifi.